الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا دري الهميس درن شدة دوة محرم هجرة دبو ليلة da arba'in da ɗaya wanda ya dace da daren biyar ga watan Septemba Ailul 2019 maratan ukura Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisai namu na karatun nahawu cikin littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin almausulatul ismiya almausulatul ismiya a karatunmu da ya wuce mun karanta baitoci guda biyu wanda suke cewa wa man wa ma وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو إن طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات وإنما يتوتي مكرمتا مكفار بن شرهيس abinda baitoci da yake cewa shine man Dama da al tusabi ma zukiru suna daidai da sauran almasulatul ismiya da aka ambata a baya wa haka za zu haka nan lafazin zu na daidai da almasulatul ismiya da aka ambata baya amma zu ba wurin dukkan ƙabilun larabawa ba a inda tsayi in shuhir a wurin ƙabilar tsayi ne shahara ana amfani da zu a matsayin almasulul ismiyu wadi wakallati aidan ladayhim zatu wato zatu ladaihim a wurinsu su ƙabilar ɗai'u kallati kamar al'ismul mausul na allati ne zatu lafazin zatu ladaihim a wurin su ƙabilar ɗai'u kallati kamar lafazin allati ne wata shi ma ismul mausul ne wanda ke wakiltar ne mata wari na'am sannan wa mawdi allati ata zawatu zatu a wurin ɗai'u yana ɗaukar ma'anar allati sannan zawatu a wurin ɗai'u yana zuwa a bigirin da allati da su allawa'i ke zuwa an fahimci abin da mai littafi ce? mai kulasa ya ce ku wayannan baitoci biyu su muka karanta muka fara sharhin su to yanzu mu shiga gaba da sharhi a ina za mu tafi a sharhi غير المصدريه ko yawwa تو haka بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله وأما من أما لف وأم وأما من أما من وما لما غير المصدرية والدبا مصدرية با با مصدرية با تو فاسماني سوى إنن سونعيني اتفاقا مثل اتفاق معلوم النهو من da hmm? ma wato su take ba masdariya ba to bil ittifaq su sunaye ne wali amma mal masdariya ba suna bace wanda ake awalawa tare da fili a matsayin masdari kamar da muka yi bayani a karatukan mu gaba wa amma ma al masdariya amma ma المصدرية ما غير المصدرية دمن من بكو إنا سنعيني بالاتفاق أما ما وتلك مصدرية فصحيح أنها حرف وانتي ما دي إنجانشي أو المعلومة نو وأن ما دي إتحرفي حرف حرفي حرفيني بابا با اسمي با وذهب الأقفش amma ɗaya daga cikin manya-manyan maluman na da aka kiransa akfash ya tafi akan cewa ila anna hasmun ita ma ma almazdariya kamar kamar ma wacce take ba mazdariya ba ce ita ma suna ce an fahimta? to wannan magana ta kwanta man suna ne bil ittifaq ما ما ما تتربع مصدرية با ثناتي بالاتفاق أم فهمت أما ما مصدرية أولين جمهور حرفيني ما مصدرية أولين أقفش ثناني شيني فين زمو داو حرشن أي واتزمي دا ذوكو malam ya ce walugatu ɗayi'in hmm? lugar tsayi ita ce istimalu zu mausulatan yin amfani da zu wanda a wurin jamhur yana zuwa ne da ma'anar sahi na kake zu malin ai sahibu malin amma a kabilar ɗai'u ana amfani da zu a matsayin menene أيوة الموصول الإسمي وتكون للآقل ولغيره تنازع موصولة موصولة أو مي هنكلي لكو موصولي موصولة أبن لبا مي هنكلي وأشهر لغاتهم فيها wato mafi shaharar lugoginsu fiha game da zu'in nan anna ta kunu bi wahidin suna amfani da ita ne a bisa lafazi daya kawai suna nufin jam'i ko suna nufin tasmiya ko suna nufin mufradi kun gane ko suna nufin maza ko suna nufin mata duk zu kawai wajib wannan shi ne ɗayi'u suka fi amfani da shi zu na zuwa a matsayin mausu a wurinsu kuma lafazin zuɗin kawai za su amfani da shi ba za su ce za ba ba za su ce zi ba ba za su ce zawatu ba ba za su ce wannan shi ne mafi shahara a cikin abin nan rassan lugoginsu ai shi ne bilabdin wahidi takan zo da lafazin wahidi ɗaya zu kawai ba zawatu ba ko ba zawu ba wadi lil muzakkari da namiji daya singular wal mu'annas da mace guda mufradan wa musannan wa singular ko aw biyu wa majmu'an ko jam'i duka fataqulu kace ja'ani dhu qama ai ja'ani allazi qama wannan da ya tsaya ya zo mini zu kaga mausul ne ko shi sa ma in ka shafe shi sai ka sa allazi ma'anar ta tsaya haka nan za ka ce ja'ani ko ja'atni zu qamat ai allati qamat ja'atni allati qamat duk da zu ce baka ce za ta ba wadi haka nan za ka ce ja'ani zu qama ay allazani qama wadi haka nan zaka ce ja'atni zu qamata ay allatani qamata wadi haka nan zaka ce ja'ani zu qamu ay ja'ani allazina qamu ko ja'ani zu qumna ay ja'anil la'i ko lawati kumna wali wannan shi ne mafi shahara cikin rassan lugoginsu wurin ta'amuli da zu da lafazi mufadi kawai zu kawai wa minhum amma daga cikin ƙabilar ɗayi'u man ya ƙulu fil mufradil mu'annasi a kowanne yake cewa idan yana sun idan yana nufin mausuli ne na singular mace hmm? almufradul mu'annas ce, ja'ani za tu qamat mamakon du qamat ai allati qamat wazi fa fi jam'i almu'annas kuma yace ja'ani zawatu umna ai allai ko allawati umna وهو المشار إليه da wannan bayani da muka yi shi aka yi ishara zuwa gare shi bi ƙauli da faɗin mai kulasa da yake wa kallati aiban a baitin da muka karanta ɗan yawo albait har zuwa ƙarshen baiti wa hum daga cikin ƙabilar ɗan yiwu man yusanniha wa yajma'uha a kowanne da ke Tasmiyantar da zuɗin, akwai wanda ne wanda ke duyantar da zu din wa yajma'uha da kuma yake jam'antar da zuɗin. din fa yaqulu masalan yace zawa hmm? ja'ani zawa qama zawa kaga ya ke kenan ko ja'ani zawu qamu wadi in a lokacin raf'a ne in kuma a lokacin eh, nasaba ne ya ce ja'ani menene zawai kama ai allazani kama ko ja'ani zawi kamu eh, ko kuma ra'aitu kai ra'aitu zawi kamu wani na ga waɗannan da suka abin nan ka gara haratun nasbi ne ko marartu bi zawi samu an fahimta ajin nasu wal jarri a lokacin nasu ba da jarra wa zawata kuma suke amfani da zawata sun rasu a lokacin ruku'a hmm? wa zawatai da kuma zawatai fil jarri wal nasbi da zawatu fil jam'i a lokacin jam'i idan suna maganar mata kenan a ce ja'atni zawata qamata zawata qamata birras ko ra'aitu zawatai qamata ko marartu bi zawatai qamata shine fil jarri wal nasb idan a jam'i kuma sai ce ja'ani zawatu inna Ai Allah wa'ii umna wazi. Wai ya ma miyatar albam Ita zawatu fihin ita za gina ta ne akan bammam. Ku hali rasƙi. Umma Raha'i tun ne zaka ce abin nan, Raha'i tu zawatu umna, marar tu zawatu umna wazi. Sai nawa na ma miyatar albam amma. وهذا الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث الثاني أما الشيخ بهاء الدين بن النحاس يا رويتو دقا ونم بنجلنا قبيل القيء suna ta'amuli da zawatu ba a matsayin mamniya ba a suna daukan suna mata lirabi na jam'ul muannas sani kamar ka ja'ani zawatu umma amma ra'aitu zawati umma kawai za ce ja'ani muslimatun wa ra'aitu muslimatin ba za ce muslima ba kun fahimta to ba za mu wuce nan ba za mu tsaya ne ba na son mursauri a wannan karatu na mu wani ne ba yanki karatun nan ba kun san karatun kashe biyu ne mun yi magana kan man muka ce man menene ita ismi ismi isim ce bil ijma ma ma in ba masdariya ba isim ce bil ijma ijma amma ma masdariya a wurin jumhur harfi ne amma a wurin akwash shi ma ma al masdariya ismi ne a fahimta wannan bangaren darasin mu ɗaya kenan daga nan kuma sai muka koma zu na kabilar ɗai wali ba mu gama shi ba muka tsaya na ga ya kamata mu tsaya nan koma gida kuma a yi nazarin a yi muraji'ar wannan abin da mu karanta na wa min menene? ومنهم من يسميها daga cikinsu akwai wanda ke biyunta biyunta ta idan ka ce rajini yana nan singulansa idan kana so ka biyunta shi ne za ka ce rajulani a halatin rafi ko rajulai ne a halatin nasbi wal jarri to daga cikin ƙabilar ɗai'u mafi yawancinsu abin da ya shahara a lugoginsu duka zuɗin kawai ba ruwansu ko yana wakiltar jam'i ko yana wakiltar namiji ko yana wakiltar menene ko tasniya yake eh, biyu yake wakilta duk zuzu kawai amma daga cikinsu akwai wanda ke biyun ta zuɗin shine mana wa minhum man yusanni man yusanniha wa yajma'uha akwai wanda ke biyun ta zuɗin sannan yayi jam'in zuɗin ya maka misalin ma'ana biyun tawa ai ce kai kulu zawa kaga wannan wurin biyu ke biyun tawa ke in ce zawu wannan jam'i ke ne ke nan ka fanki kawar ke to na'am eh za ba wani mausul ba abin da abin da aka ce maka mausul wato abinda da za ka iya cire shi ka sa allazi domin su allazi su ne ya shugabannin mausulan ɗin kenan shi dama duk da gan shi mausul ne akwai lafazi wanda irin su man da ma da irin su zu wanda ba lafazin allazi ba ne su ma kuma suna aikin allazi in za ka shafe su za ka shafe su in ka kawo allazi ma'ana sai ta zanna ko kawo allati ma'ana sai ta zanna ko kawo allazina ma'ana sai ta zanna ko kawo allati ma'ana sai ta zauna ko allahi ma'ana sai ta zauna ka fahimce mu sabiru ta